Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya ninya dalal FM da kuma nomad FM. A ƙasar Ghana za a iya jin mu kai tsaye a Alfa rediyo da Marhaba rediyo. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com wata shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare wanda ya daidai da karfe uku da rabi na maraice a can gundumar kwalambiya. a yau talata uku ga watan maris ɗin shekarar 2026 ne rukayya basha ke jagorantar shirin tare da sahabu imam aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a cikin shirin kuwa za ku ji yadda a jamhuriyar nijar dakarun tsaron kasar suka kama wasu masu safarar makamai ɗauke da dabban alburusai da bindigogi da maƙudan kudaden ƙasashen ƙetare a yankin difa yan sumoga wanda su ba su da wani aiki sai su tahi su sayo bindiga da kartushi su zo su saida ma 'yan boko haram. To a Najeriya kuma jam'iyyar APC mai mulki ta rantsar da sabbin shugabanninta a jihar Neja. Idan ka ga yadda aka zauna da jigajigan jam'iyyar APC daga cikin jihar Neja kowa ya zo an yi wannan zaɓe din a cikin lumana. A bangaren shirye-shiryen mu kuwa zan kawo muku shirin janzi kana kuma mu karkare da labarin ta maula amma duk sai kun sha labarin duniya tare da abokin aiki sahabu Imam Aliyu. ai sauraro lafiya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Farashin ɗanyen mai da iskar gara sun yi tashin goron zabbi a yau talata saboda harin da Amurka da Isra'ila suka yi kaiwa kan Iran wadda ya tsaye da jigilar makamashi daga gabas tsakiya. Iran tana kai hari kan jiragen ruwa da tashoshin makamashi tare da rufe hanyoyin zirga-zirgar ruwa a yankin Gulf kuma hakan ya tilasta tsaye da ayyukan mai da iskar gas daga Qatar zuwa Iraki. Danyen mai da ake kira Brent ya tashi da kashi 8 cikin ɗari a yau talata sama da dala tamanin da kan kowane ganganun danyen mai. Farashi mafi yawa rabon a yi cinikinsa kan haka cikin watan Yulin shekara ta 2024 wanda ya nuna farashin ya ƙaru fiye da kashi goma tun ranar Juma'a. Farashin iskar gas a Turai ya tashi da kamar kashe 40 cikin ɗari, kamin daga baya ya sauka wadda ƙari ne kan tashin farashin zuwa kashe 40 cikin ɗari a ranar Litinin. Haka ma farashin sukari da taki sun tashi. Yaƙin yana iya janyo sabon hauhawar farashin kayayyaki wadda zai iya tsayi da farfaɗowar tattalin arziki a Turai da kuma Asiya, musamman idan artabun da ake yi ya ɗauki lokaci mai tsawo a yankin da yake samar da kusan kashi ɗaya cikin uku na makamashi da duniya take amfani da shi. Kamfanin har hada magunguna Afirka ta kudu da ake kira Aspen yau talata ya bada labarin faduwa a cinikayyarsa na rabin shekara da kamar kashi ashirin da ɗaya cikin ɗari. Ya aza laifin hakan kan garan balo ko ayyukan daidaito duk da hakan kamfanin Aspen ɗin yana hasashen samun riba sosai a wannan shekara da muke ciki. domin ya rage yawan kuɗi da yake kashewa a tafiyar da ayyukansa kamfanin aspirin yana sake fasali a rassansa da suke janyo masa hasara a faransa da kuma afirka ta kudu inda kamfanin yake haɗa magunguna da suka haɗa da allurai wannan garan bawul na ba safai ba ya janyo wa kamfanin Aspen hasarar dala miliyan arba'in da biyu da ɗori. ganin galibin masu har haɗa maguna yanzu sun gwammace su yi aikin a amurka domin kaucewa haraji saboda kamfanin ya zamanto baya samun kwantiragi kamar yadda shugabansa Steven Sa'ad ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. A wannan makon ne ake sara gungun coci-coci na ɗarigar Anglican za su taro a Najeriya domin su zaɓi wani sabon shugaba a zaman kishiya ga Archbishop na Canterbury mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba da ake gani zai ƙara janyo rarrabuwar kawuna na aƙida ƙarƙashin cocin na Anglican. gungun waɗannan coci-coci da ake kira gafcon a takaice wato global anglican future conference da turanci yana haɗa kan coci-coci masu ra'ayin mazan jiya galibi daga afirka da kuma asiya suna dawa da cusa zamani cikin harkokin cocin lamura da suka shafi naɗa mata a zaman limamai da kuma shigo da ƙyan luwaɗi da maɗugo cikin harkokin ɗariƙar gungun coci-cocin masu ra'ayin mazan jiya sun nuna adawa da naɗa mace ta farko Saira Mulali a zaman Archbishop na Canterbury. To ma tsaro kada a sha'afa labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Yau Talata Rasha take gargaɗin cewa yakin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan Iran zai haifar da abin da suke kokarin su hana. Moscow ta ce yakin zai zaburar da Iran da kasashen Laraba makwabtanta su nemi mallakar makaman nukiliya shugaban amurka donald trump ya ambato burin iran na kera makaman nukiliya a zaman dalili da ya sa amurka da isra'ilan suka kaddamar da hari kan farisa da ya kai ga halaka shugaban addinin kasar ayatollah ali khamenei zargi da iran ta musanta kuma yanzu rikicin ya bazu a duk faɗin gabas tsakiya ministan harkokin wajen rasha sage lavrov ya ce sakamakon wannan farmaki wasu shugabanni za su bullo a iran da za su kera makaman nukiliya abin da Amurka take so ta hana domin sun lura cewa Amurka ba ta kai hari ga kasashe da suke da makaman nukiliya. Lavrov ya ce zuwa yanzu dai Rasha ba ta ga wata shaida da ta nuna Iran tana kera makaman nukiliya ba. Isra'ila ce kadai a duk faɗin gabas da tsakiya take da makaman nukiliya abinda ƙasar Bani Yahudun bata gaskanta ba kuma bata musanta ba. Dakarun Pakistan da Afghanistan sun yi gama a wurare daban-daban kan iyakokin ƙasashen biyu a yau talata har ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya Afghanistan yake gargaɗin cewa an kashe farar hula 42 a Afghanistan a faɗan da yanzu ya shiga kwana da shida. Ƙasashen biyu da suke kudancin Asiya waɗanda a da ƙawaye ne kamin su zama masu gaba da juna suna gwabza ƙazamin faɗa da basu yi irin haka ba cikin shekaru masu yawa. biyo bayan hari da jiragen yaƙi da Pakistan ta kai kan ƙasar a cikin makon jiya wanda yake janyo fargabar wani yaƙi na lokaci mai tsawo a daidai lokacin da yankin yake fama da hare-haren Amurka da Isra'ila a kan Iran. Labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana kai tsaye daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, dakarun tsaron kasar sun kama wasu masu safarar makamai dauke da dubban alburusai da bindigogi da makudan kudaden kasashen ketare a yankin Difa. Haka kuma askarawan gwamnati sun kwace mota ɗaya a hannun 'yan tawayen kungiyar MPLG a yayin da suka kai farmaki a wata mahakar man fetur. Wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Sulaimu Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Rundunar musamman mai lakanin na lewa dole ta shiya ta biyar da ke jihar ce ta yi wannan babban kamu a yayin wani farmakin da ta kai a gundumar gingimi iyakar Nijar da Chadi. Mutane hudu da ake zargi da safar makamai ne aka kama dauke da harsasai kusan dubu hamsin, hada da bindigogi tara samfarin AK-47 da karamar bindiga pistole guda. sai motocinsu uku da miliyan goma sha uku da rabi na kudaden saifar yankin afirka ta tsakiya da naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu gwamnan jihar difa janar ibrahim bagadoma ya ziyarci barikin sojan da aka baje waɗannan kayayyaki 'yan sumoga wanda su ba su da wani aiki sai su tahi su sayo bindiga da kartushi su zo su saida ma 'yan boko haram allah ya tuni asirinsu da karamu sun gamu da su kuma sun kwato motoci guda uku sun kama mutum hudu sun kama bindigogi bakwai da harsashi don allah yanzu wannan harsashi kamun su kare mutum nawa suka rasa rayukansu a yayin wani artabin na daban da aka yi a watan fabrairun da ya gabata a gundumar ungurti lokacin da askarawan kungiyar 'yan tawayen mplg suka kai farmaki a rijiyoyin a gadem sojojin gwamnatin sun ce sun yi nasarar murkushe wannan farmaki har ma sun kama mota guda da bindigogi uku kirar ak-47 da rokoki uku waɗanda aka gabatarwa gwamnan difa can inda ake haƙo mai man fetur sun kamo mota guda ga tanan kuna ganinta sun kama bindiga da harsashi da sunanmu da sunan shugaban ƙasa wanda har kullum ya sa ido ya sa kunnuwa yana shurare ya ji ya gani irin abubuwan da suke yi da prime minister da ministan tsaro da ministan cikin gida suna jinjina ma sojojinmu don su ci gaba da aikin da suke yi na kare ƙasa na kare lafiyar jama'a. Yankin Difa mai makwabtaka da ƙasashen Chadi da Najeriya na fuskantar hare-haren ƙungiyar ta'addancin Boko Haram. haka kuma yankin mai arzikin man fetur na fama da aika-aikar kungiyoyin 'yan tawaye da 'yan fashi da makami abinda ya sa gwamnatin nijar ke tsaurara matakai akai-akai domin baiwa jama'a damar gudanar da harkokin yau da kullum sule mummuni barma gta hausa amurka ke magana daga yamai a jamhuriyar nijar kaduna ni da na yi maraba ga gin da suka zo su don taya mun birnin shekara da Allahu ya raya na yanzu mazan biyar sardauna su ga da mazan a zamanin ka dai Ita kuwa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta rantsar da sabbin shugabanninta a jihar Neja da ke arewa maso tsakiyar kasar gabanin zaben shekarar 2027 wanda ta ce ta haka ne kawai za ta iya haɗa kan 'ya'yanta. Wakilin GTA Hausa Mustapha Nasir ba tsare na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta rantsar da sabbin shugabanninta a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar ƙasar. Akasarin waɗanda ke rike da shugabanci a jam'iyyar su ne aka sake rantsarwa saboda yin sulhu a tsakanin masu neman shugabanci a jam'iyyar a jihar Niger. Alhaji Aminu Musa Bobi shine aka sake rantsarwa a matsayin sabon shugaban APC da zai ƙara wa'adi na biyu. Mataimakin shugaban APC na ƙasa mai kula da shiyar arewa maso tsakiyar Najeriya Alhaji Ma'azu Bawari Jau ya ce bayan kammala zaben shugabannin APC na ƙananan hukumomin jihar Niger cikin nasara a makon da ya gabata. Yau kuma gashi za a rantsar da shugabanni na jiha ba tare da wata matsala matsala ba. The World and Local Government Congresses took place with 100% To tsohon gwamnan jihar Niger, Sanata Abubakar Sani Bello da ya halarci taron ya yaba da yadda zaben ya gudana. Ya ce sau da yawa idan za a yi zaben shugabannin jam'iyya yakan zo da matsala, amma ka dubi uh, wannan kowa uh, yana cikin fara'a. A saboda haka muna yaba wa gwamna kuma muna taya shi murna. dating coordinator good job. shi ma yi gwamnan jihar Niger ya ce sun ji daɗi akan yadda lamarin ya gudana ba tare da wani tashin hankali ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Alhamdulillah rabbil alamin muna godiya da Allah wanda ya ba mu dama ya muka gairin wannan rana yau ranar farin ciki ne ma 'yan jami'ar APC idan ka ga yadda aka zauna da cikin jami'ar apc daga cikin jihar Neja, kowa ya zo an yi wannan zabe din a cikin lumana kuma kowa yadda aka canza su a wuraren da suke su ma an masa alƙawarka inda za a sa su saboda haka babu wanda ya tashi da bacin rai kuma an yi wannan abin ne abin da mutane suke so a karkara shine aka nuna a nan kuma ko ya samu a bukata alhamdulillah ina nema a wurin Allah cewa yanda ya mana wannan bai ma Allah yawa ba Allah kuma zai taya mu mai na gaba insha a nan gaba kaɗan ne dai APC za ta gudanar da babban taronta na ƙasa domin zaben sabbin shugabanni gabanin zuwan babban zaben shekara ta 2027. da jam'iyyun adawa su ma suke shirin ganin sun yi nasarar kawar da apc daga madafin iko mustapha nasiru batsari gta hausa amurka ke magana daga mina a najeriya sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirye-shiryen mu ne da ke zo muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirinmu na farko wato shirin janzi. ai sauraro lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro Rukayya Bashi ke muku fatan alkhairi barkanmu da sake haduwa da ku a wani sabon shiri na janzi shirin da ke kawo muku muhimman batutuwa da ke shafar rayuwar matasa har ma da makomar duniya baki daya. A yau za mu tattauna wani batu da ya cika zuciyar yawancin matasan Najeriya har ma da sauran ƙasashen Afirka wato jaɓa, wanda hakan ke nufin tafiya da wasu matasa kan yi zuwa ƙasashen ƙetare domin samun arziki da kuma rayuwa mai inganci. Amma abin tambaya a nan shine, shin me yasa kusan kowane matashi ke son barin ƙasarsa? Shin jaɓa mafita ce ga rayuwar matasa ko kuwa gujewa fuskantar matsalolin rayuwa a cikin gida wato ƙasarka ta gado. Masu sauraro ku biyo mu don jin ra'ayoyin matasa kan wannan batu. Sunana Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka daga karamar hukumar Funa Kage a jihar Gombe da ke nan arewa maso gabashin Najeriya. to alal hakika ba kuma yasa yan uwana matasan afirka ke fita jafa ba illa dai abinda yan magana ke cewa wai kwaɗayin na bayan ludayi kuma kwaɗayin na bayan ludayin nan fa shi zai sa na cikin ludayin zubewa domin kuwa ya kamata 'yan uwana matasa na afirka kowa ya zanna a ƙasar shi na haifuwa domin ya nemawa kansa biyar da goma saboda rufin asirinsa wanda yana cikin ƙasar shi ta haifuwa. Amma matsalar fita ƙasashen waje akwai nau'ukan matsaloli da ke fuskanta musamman akan hanyoyi wasu suna jikkata wasu kuma suna bata wasu kuma uwa uba sukan rasa rayukansu. To ashe ma kenan babu riba a wannan fita. don haka ya kamata matasan afirka mu yi wa kanmu kiyamun laili sannan su kuma shugabanninmu ya kamata su sama wa matasa ayyukan yi na dogaro da kansu domin hakkin hakan ya rataya a kansu saboda babu abun da muka rasa a kasashenmu na afirka matsalar mu shine shugabanninmu don haka shugabanninmu kalubale a gare ku muna fata ubangiji allah ya taimake mu ya ɗaukaka wannan nahiya tamu ta afirka baki ɗaya. sunana mutuwakil gambo doko daga nan jihar jigawan najeriya Duniya na nazarin da kuma tunani babban dalilin da ya sa matasan ke tsallaka kasashen ƙetare domin cirani ko kuma domin neman kuɗi abubuwa ne guda biyu. Na farko matsalar rashin madogara ko kuma abin yi. Idan har gwamnati ta kasa ko ba ta magance wannan matsalar ba to hakika matasan za su ci gaba da tururuwa za su ci gaba da tafiya kasashen ƙetare domin neman madogara. Sannan abu na biyu shine babban buri ko kuma son yi kuɗi rana ɗaya. yawanci matasan muna da wannan tunani na cewa wani abokin ya taka wani mataki to mu ma bari mu taka wannan matakin ba tare da mu yi tunanin wanne irin wahalhalu ko ya kafin taka wannan matakin ba Assalamu alaikum sunana Sani Muhammad Chindo daga unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. A hakikanin gaskiya hangen dala matasanmu suke yi zuwa kasashen ketare. ganin yadda suke gamuwa da kalubale daban-daban a yayin tafiya har wa'ansu suke kaiwa ga rasa rayukansu zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan uwana matasan afirka da mu daure mu zauna mu nemi arziki a inda muke mu kauce wa tafiya kasashen turai tafiyan da babu tabbas ta ɗaya ɓangaren zan yi kira ga shugabanni da hukumomi da su ji tsoron allah su taimaka su sama wa matasa abubuwan yi domin gudun tafiya kasashe. sunana muhammad mufti bajoga a nan karamar hukumar fona ka'e ta jihar gombe matsin lamba ne ke fitar da su zuwa amerika ko kuma neman mafita to waɗannan kalmomi sun yi kama da juna matsin lamba ta fiskacin eh, zaluncin ƙasashensu ne musamman in mutum ɗan najeriya ne yana cikin zalunci ga arziki amma kuma ainihin an bar shi cikin talauci za ka ga ka kammala kayan karatun ka kammala jami'a su kutum in a ce kana sha'awar aikin gwamnati za ka ga ainihin salarin ka ba zai ishe ka ko sati ɗaya ba da sauran ababe da na babu kayan more rayuwa ka babu dama kai komai na dan adamtaka na humanity to wannan shi yake ba ma wasu matasa sha'awan wadda suka sa duniya a gaba galiban sai su ainihin tafi kasashen amerika da sauran yammacin turai domin su samu su ainihin samu ingantaccen rayuwa akalla ta duniya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu suna na sha'abu sani. Ai a irin yanayin da muke ciki yanzu a wannan ƙasa shi yasa kowanne shi ke da burin jaba saboda Najeriya yanzu zan iya cewa muna cikin wani yanayi ne wanda idan baka da shi babu mai taimakon ka idan baka da shi hatta ɗan gidan kuma canja ma suke sannan kuma ga rayuwar ta yi tsada za ka zo ka yi ta abu ɗaya ka ta abu ɗaya aikin da ya kamata a ce ka samu wani abu sai ka ga cewa ka ƙara aikin abin za a wofi ko da na abinci ba ka samu ka koshi ba to wannan dalilikan shi ya sa kowane matashi bai da burin da wuce ga jaba saboda yana ganin cewa da zarar ya yi jaba rayuwarsa za ta canja a al'amuransa duk wani buri su zai ke ganin cewa zai cika kuma sauraron mu kun da ji ra'ayoyin mutane kan dalilan da ke sa matasa son tafiya kasashen ƙetare domin samun sabon rayuwa mai inganci. Fatan mu har kullum shine Allah ya sa a dace. Da wannan nake muku fatan alkhairi taku har kullum Rukayya Basha ashirin shirin Janzi muryar matasa hasken gobe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato labarin wasanni tare da Bala a takaice. kungiyar kwallon kafa ta hetafe ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta real madrid a wasan mako na 26 a gasar la liga na kasar spanish na shekara ta 2025 zuwa 2026 a gasar sira a kuwa a jiya kungiyar kwallon kafa ta bologna ita ma ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta pesa fc da kwallo daya mai fan haushi yayin da kungiyar kwallon kafa ta udinese ta samu nasara kan fiorentina da kwallo uku da nema wasan premier league mako na 29 a yau din kungiyar kwallon kafa ta lead united za ta karbi wakuncin sunderland da misalin karfe 8 da rabi a gogon nigeria ita ma everton suna tare da kungiyar kwallon kafa ta bolle har ila yau bournemouth za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta brentford yayin da da misalin karfe 9 da kwata kuwa kungiyar kwallon kafa ta wolves za su karbi wakuncin liverpool yau talata uku ga watan maris na shekara ta 2026 za a fafata wasan zagaye na biyu na wasan gab da na karshe na cin kofin kofa da lare na kasar spanish inda za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta barcelona da kuma kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid a wasan farko dai kungiyar kwallon kafa ta atlantico ne ta yi dukan kawo wuka ga kungiyar kwallon kafa ta barcelona inda ta lallasa ta da kwallo hudu da nema inda barcelona a yau take neman nasara don samun kwallaye biyar da babu kafin ta kai ma gajinta sai dai mai horar da kungiyar kwallon kafa ta barcelona ya ba da karfin gwiwa cewa 'yan wasanta ka iya saba masa wannan sakamako to daga nan kuma za mu leƙa ɓangaren cinikayyar 'yan kasuwa inda za mu leka kungiyar kwallon kafa ta liverpool inda ce a hukumance dai yanzu haka kungiyar tana shi nazari don samun makoma musamman na muhammad salah dan wasan dan kasar masar zai cika shekaru 34 da haihuwa a wannan shekara yayin da dan wasan gaban ya shiga kakansa na karshe a kungiyar kungiyar ta bayyana cewa ta gano manyan 'yan wasa wanda take ganin cewa za su maye mata kurbinsu zakarun gasar premier league din sun sanya ido kan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta bayern munich michael olise da kuma dan wasan kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig yan diamondi yayin da suke shirin ganin cewa sun mai gurbin mohamed salah a kungiyar bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Ga kuma sahabu Imam Aliyu da labaran duniya karo na biyu. Farashin ɗanyen mai da iskar gas sun yi tashin goron zabbi a yau talata saboda harin da Amurka da Isra'ila suka yi kaiwa kan Iran wadda ya tsaye da jigilar makamashi daga gabas ta tsakiya. Iran tana kai hari kan jiragen ruwa da tashoshin makamashi tare da rufe hanyoyin zirga-zirgar ruwa a yankin Gulf kuma hakan ya tilasta tsaye da ayyukan mai da iskar gas daga Qatar zuwa Iraki. Ɗanyen mai da ake kira Brent ya tashi da kashi takwas cikin ɗari a yau talata sama da dala tamanin da uku akan kowane ganganun ɗanyen mai. Farashi mafi yawa rabon a yi cinikinsa kan haka tun watan Yulin shekara ta dubu da hudu, wanda ya nuna farashin ya ƙaru fiye da kashi goma sha biyar tun ranar Juma'a. Kamfanin har hada magunguna a Afirka ta kudu da ake kira Aspen yau talata ya ba da labarin faduwa a cinikayyarsa na rabin shekara da kamar kashi 21 cikin ɗari ya aza laifin hakan kan garan balo ko ayyukan daidaito duk da hakan kamfanin aspen din yana hasashen samun riba sosai a wannan shekara da muke ciki domin ya rage yawan kuɗi da yake kashewa a tafiyar da ayyukansa kamfanin aspen yana sake fasali a rassansa da suke janyo masa hasara a faransa da kuma afirka ta kudu inda kamfanin yake hada magunguna da suka hada da allurai A wannan makon ne ake sara gungun coci-coci na ɗarigar Anglican za su yi taro a Najeriya domin su zaɓi wani sabon shugaba a zaman kishiya ga Archbishop na Canterbury mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba da ake gani zai ƙara janyo rarrabuwar kawuna na aƙida ƙarƙashin cocin na Anglican. Gungun waɗannan coci-coci da ake kira GAFCON a takaice, wato Global Anglican Future Conference da Turanci, yana haɗa kan coci-coci masu ra'ayin mazan jiya galibi daga Afirka da kuma Asiya. Suna adawa da cusa zamani cikin harkokin cocin lamura da suka shafi naɗa mata a zaman limamai da kuma shigo da ƙyan luwaɗi da maɗugo cikin harkokin ɗarikar. Gungun coci-cocin masu ra'ayin mazan jiya sun nuna adawa da naɗa mace ta farko Sarah Mulali a zaman Archbishop na Canterbury. Yau Talata Rasha take gargadin cewa yakin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan Iran zai haifar da abin da suke kokarin su hana. Moscow ta ce yakin zai zaburar da Iran da kasashen Laraba makwabtanta su nemi mallakar makaman nukiliya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ambato burin Iran na kera makaman nukiliya zaman dalili da ya sa Amurka da Isra'ilan suka kaddamar da hari kan Farisa da ya kai ga halaka shugaban addinin ƙasar Ayatollah Ali Khamenei zargi da Iran ta musanta kuma yanzu rikicin ya bazu a duk faɗin gabas tsakiya. Dakarun Pakistan da Afghanistan sun yi gama a wurare daban-daban kan iyakokin ƙasashen biyu a yau talata har ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya Afghanistan yake gargadin cewa an kashe farar hula 42 a Afghanistan a faɗan da yanzu ya shiga kwana da shida. Ƙasashen biyu da suke kudancin Asiya waɗanda a da ƙawaye ne kamin su zama masu gaba da juna suna gwabza ƙazamin faɗa da ba su irin haka ba cikin shekaru masu yawa biyo bayan hari da jiragen yaƙi da Pakistan ta kai kan ƙasar a cikin makon jiya. Masu mu da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauki da wasu shirye-shiryen. Kazalika za ku iya samun labarai daɗin muɗuminsu su akan shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook, X da kuma Instagram ko kuma shafinmu na gtahausa.com. a madadin sahabu imam aliyu da ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniya da sauran abokan aikin mu da suka taimaka shirin ya zo gare ku ni ruƙai ba shi ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na gta amurka ke magana salam.